بسم الله الرحمن الرحيم والثاني مغيب الحشة في الفرج ومرأة في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه ومن وجد في ثوبه منيا جالسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر يومه نامها فيه فصل فرائض الغسل النية عند الشروع والفول والدلك والعموم وسننه غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء والمضمضة والاستنشاق والاستنساق وغسل سماح الأذنين وهي الثقبة الداخلة في الرأس وأما صحبة الأذنين فيجب غسل ظاهرها وباطنها وفضائله البداية بغسل النجاسة ثم الذكر فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة ثم أعلى جسده آه، وتثليث وتثليث غسل الرأس وتقديم شق جسده أيضا وتقليل الماء على الأعضاء ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين حين تذكره ولو بعد شهر وأعاد ما صلى قبله وإن أخره بعد ذكره بطل غسله فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزاءه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأكملان على سيدنا أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين 'yan uwa masu albarka barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na imam muslim da ke ɗanbare domin karatun da muke a kowane mako na littafin muftasar al'akbari wallafar imam abdurrahman ibn surayyar al'akbari rahmatullahi alai yau muna takwas ga watan juma'a da al'akhira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1443 wanda shi ne daidai da 11 ga watan 1 miladiyya ta 2022 in tarihin nasu ya tabbata wannan shi ne darasinmu na 11 a cikin wannan littafi mai albarka idan ba amince ba a haduwar da ta gabata malam ya fara mana magana akan abubuwan da suke wajabta wankan tsarki abubuwan da suke wajabta wankan tsarki ya mana magana akan eh, dalili na farko shine mai eh, fitar mani da matsalolin da suka shafe shi to malam yace wasani maribul hashafati ce sababi na biyu wanda shi ma in dai ya faru wato ya waje ba mutum ya wanka shi ne yayin da wato saman gabansa ya buya a cikin farji maghibul hashafati fi farjin izamto cewa kan kaciyarsa ya buya a wani farji nan wurin ba a nufin cewa dole sai dukkanin a ko da wani bangare na ne ko wani bangare na ne yace min adamiyyin aw sawa'un na daga ɗan adam ne harjin ɗan adam ne ko kuma na dabba to shine malamai sai suka ce idan al'aura ta hadu da al'aura to wanka ya wajaba da ba a yi inzali ba idan masal khitanu fita na wajaba al-ghusl ma'ana kenan zuban maniyin kadai ba shi ne sababin da yake sawa a yi wanka ba shi kadai tilo a a nan gurin ko da bai zuba ba to ya waje ba a yi wanka shi ne malamai suka kawo wannan matsalolin suka ce za ka iya suranta su kamar haka na farko ya kasance wannan da eh, al'aurarsa ta ɓuya a wani farji zamto cewa baligi ne to kaga kenan idan ba baligi ba ne karami ne kaga babu maganar wajabcin wanka domin mun san a musulunce ya halatta misali a gaggauta aurar da yara wanda ba su kai ma ga balaga ba an gane kamar yadda ya halatta a ƙaramin yarinya a aurar da ita kazalika karamin yawo ma haka shi yasa alkur'ani da ya ambaci hukunce hukunce na al'ada sai yace wallahi lan Mata da su kuma ba su kai ga su yi al'ada ba da sanda yana magana a kan iddarsu ya ce fa'iddatu hunna talatatu ashur suna yin inda ne da wata mai uku mana kuma su kai su al'ada ba ko kuma a'a sun daina yin al'ada ko kuma ma a'a a su ba ta yin al'ada to kaga wallahi lam yahibna suna daukan ma'anar wadda aka yi mata aure da wuri da wannan dalilin ne ma malamai suka ce babu da nassun alkur'ani wato mutum ya zo ya kayyade shekarun da zai ke dole a shi ne za a auren da yarinya wannan nassun qur'ani ba zai taimake shi ba eh, kuma wannan ma shi ne muhimmi muhimmi shi ne kula da tarbiyya domin a yayin da misali yake jin cewa ba za a auren da ita ba amma kuma baya magana akan zinan wuri kuma tana faruwa da yawa a cikin matasa wanda tanadi kai domin ka ba su kariya ga barin fada a cikin wannan alfashin musamman a lokaci irin wannan mun gane so da haka duk abin da dai ya zama shine maslaha shi ake kuma al'ummatai sun yanayin al'ummatai ya gudana cewa suna tafi da irin wannan al'amuran a haka misali har a nan cikinmu da kuma wasu al'ummatan daban za su da yadda ake yin aure da wuri da sauransu komai dai ana kallon ne ne sa, ne kuma mafsadar tasa to kaga idan ya zama shine a malikiya suka ce idan duka ƙananan yara ne a misali aka haɗa su aure ko kuma la qaddar Allah Allah kiyaye lalacewar zamani ya zamto cewa a barna ce saboda yanayin yadda ake ganin abubuwa ba kai ba gindi da sauransu babu tsaro irin wannan ta Allah ya kiyaye to wannan mandubi ne su wanka ma'ana yustahabbu lahu domin dukkanin su ai ba su mai ba hukuncin Allah ne bai haukar su mun gani to kazalika aka fi idan misali ita macen ita ce eh, abin nan kallafa shari'a ta haukanta amma kuma misali shi namijin shi kuma shari'a ba ta haukanta haka ita wanka ya waje ba nan da yake fi farjin min adamiyyin wa nahwihi ya ce na ɗan adam ne ko na dabba to asali mu al'ummar musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake mu ya tsarkace mu kuma mu yi ƙoƙari mu ga wannan ƙazantar da take damun wasu society mu yi ƙoƙari mu ga ba mu ba ta mafaka ba a cikin society mu mu yi wannan ƙoƙarin ta hanyar ah, samun kyakkyawar tarbiyya ta hanyar ba da kyakkyawan ilimi tun daga tushe ta hanyar sa ido akan yara ta hanyar kula da su iya iyawa ta hanyar yawaita musu addu'a domin wannan abin da malam yake faɗa a wasu al'ummatan ya yadu da yawa ya yaɗu da yawa yanzu kaga misali duk sanda aka yi magana akan turawan yamma da yawa abin da media take hasko mana shine wurin bankaye science and technology shi gaban kere-kere da irin yadda suka tsara biranensu da maganar tattalin arziki at the same time akwai kuma matsaloli na halayyar ɗan adam wanda sisi in aka ɗaga maka su ba za ka su kamar alfasha da dabba za su har su nuna har su su saka shi online da sauransu saboda wata manufa ta su kai da gani ka san mutum ya fita daga me wannan nature tasa ta ɗan adam wannan purity ɗin da nature ta ɗan adam take da shi ya sauka daga kanta ya koma kawai kamar dabba to wannan ko ba sabon abu bane alqur'ani ya gaya mana yace wallazina kafaru يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام naru مثوى لهم kafirai su suna ci ne suna gwangwajewa suna morewa kamar dai yadda in ka ɗauki dabba har abin da zai sa ta ta tsure cikin ta ya tsure in ka kawo mata sai ta ci saboda dabba ita ce dabbar kenan babu kaidi ba kai ba gibi haka take abin nan kawai abin da ta sani sha'awar cikin ta sha'awar farjinta to haka fa rayuwar mutanen nan to ya za ka yi kamar da wa'annan su zama su ne ababen su ne ababen da kake sha'awar kai rayuwa irin tasu ai ba wani abu ne ya mai da ɗan adam ɗan adam mai karama mai mutunci sama da kyawawan ɗabi'u shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya an turo ni dan me dan kyawawan ɗabi'u me yasa Alƙur'ani mai girma da ya tashi sai ya zayyana wasu mataye sai ya ce waɗannan ya haramta a aure su wasu daga ciki an haramta su muharramat ne minan nasaba saboda nasaba kamar uwa kamar ya kamar yar uwa wa haka za wannan jerin akwai wanda kuma aka haramta su saboda sarakuta saboda idan misali saboda wannan asali a asalin nature wadda take pure nature wadda ba a gurbata ta ba ba mahalli ba ne na sha'awa don Allah idan ‘yan idan a cikin ‘yan uwanka mutane akwai wanda aka ce ba a so bai halatta ka aure su ba saboda wato naturally ko da za a zo a yi auren a zauna akwai matsaloli da za su biyo baya na farko yanayin jinin akwai cututtuka wanda ba za a iya tsallake musu ba akwai yanayin halitta da za a tashi ‘ya'ya sun tashi zuwa za su zo da tauyayyiyar halitta ba za su taɓa zuwa da lafiyayyen hankali ba sau da abin ya ci karo da me da hankali da meca yadda Allah ya halicci abin to Allah addinin da ya maka wannan gatan shine kuma zai sa ma ido kai mu'amala da dabba dan haka mu duk gata addinin mu ya ga mai wannan sai dai kadai kawai yayin da mutum misali ya raina nasa yake ganin kamar nasan ba shine ci gaba ba a'a yana ganin wancan din da ake kawata shi da ƙaryace-ƙaryace yana ganin wannan shi ne ci gaba to daga nan ko mutum shi kenan sai ya fada ya afka cikin wannan Meta red rate da percentage na na na na na na na kisan kai mutane su kashe kansu da kansu yi yawa a cikinsu saboda wannan musibin ne da suka yawa a cikinsu saboda suna bibiyar sha'awar zuciyarsu ne to kuma akwai sha'awar da mafsada ce zalla a ciki mafsada ce zalla a ciki kai musulunci sai ya maka wannan gatan sai ya ce da kaza ban da kaza ban da kaza daga nan ne ma malamai suka ce duk wannan abubuwan da Allah ta'ala yake hana mu to ba wai yana hana mu bane wai dan baya so mu saki a sai dan saboda idan mun tashi in mun aikata wannan abun cutuwar da bi a cikin ta ta fi amfanin da zamu amfana a ciki in akwai amfanin kenan an gane abinda yasa na dai wannan bayanin saboda wani zai mamaki ce to me ya kawo magana da ce a ah, Uyan hashafa a farjin ɗan adam ko dabba ma'ana da farko tukunna babu yana daga cikin sifar 'yan aljanna shine 'yan aljanna tun a nan duniya masu kiyaye farjinsu ne in ba ga iyalansu ba da abin da damansu ta mallaka Allah ta'ala ya ce in akan wannan ne su ba ababen zargi ba ne ya ce wallazina hum li furujihim hafizun wallazina hum lifurujiyin hafirun mana ba sa sa su don neman sha'awarsu a wani wuri da Allah ta'ala bai halarta a tsaka ba sai faga iyalansu ko kuma abinda da damansu ta mallaka na daga kuyangu ya ce to su akan wannan ba ababen zargi ba ne sai Allah ya ce fama ni ta rawa a zalika duk wanda ya nemi sha'awar koma bayan abin da aka ambata a nan aka halarta mai fa'ula ika humul adu waɗancananka su ne waɗanda suka ƙetare iyaka suka saba wa Allah to mu akan haka muke tafiya a tarbiyyar musulunci shi yasa ma muka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a gaba irin wannan da ya tashi magana kan matasa wurin magana aure sai ya ce matasa ku yi aure ya ma'ashara shabab haka ya fara kira ya ce ya ku taron matasa man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj duk wanda ya samu damar yadda zai iya ɗaukar nauyi na aure da hidindiminsa to ya yi ƙoƙari ya aure ya ce fa inda hu a gabu ne domin wannan auren shi ne ya fi isa matuƙa wurin ya kange sa gabarin kallon haramu wa ahsanu lil farji kuma shi ya fi kawwane mutum gabarin ya fada cikin zina ta fuskar farjinsa ya ce amma wanda ba shi da wannan damar kafin lokaci ya ce fa alaihi bisau to ina yi masa umarni da ya yawaita azumi fa innahu lahu wija lalle azumi zai zama a kan zamanin shi dan haka duk lalacewar zamani duk yanayin abubuwan da misali a intanet ta zo da su yanayin yadda misali wasu baɗaloli wanda suke nesa amma ta kusanto su to kada matashi ya kuskura wannan ya mai tasiri a rayuwarsa ya zanto cewa eh, wannan shine abin kwaikwayo ko abin kwafa a'a addinin ka wannan shine asali shine abin kwaikwayo a cikin sarabotar take kuma duk gabar da mutum ya kiyaye ta saboda Allah to wannan kiyaye ta ba za ta fa a banza ba shi kuma Allah zai gadan mai da annuri da haske a duniya da lahira eh wayannan abubuwa na kokar mutum yana sha'awar kaza amma ya danne ba zai ba to Allah ta'ala shi kuma yana ninninka mai lada ya daga darajarsa ya bashi mafita ya kawo masa da ababen ƙi wanda ya sani da wanda bai sani malamai sai suka kawo matsalar sai suka ce to shin wannan matsalolin sun shafi farji ne kawai ko ku Allah ya sauke Allah ya kiyaye har abin da ya shafi ma misali dubura abin a ce la Allah mutum ta ɓuya a wata dubura wanda haramun ne shi ma bal a kan wannan aikin Allah ta'ala ya daga gari ya kifar da shi mutanen annabi lut abinda turawan yamma kullum suke kokarin sai sun tallata mana amma ta sigar cewa a'a ai it is just a right it is their right gay their right abin su sai abin da suka gada dama a cikin addini shine damar ta Allah subhanahu wa ta'ala amma duk abin da zai zo ya gurɓata sosai, ya canja mai tunani daga natural tunaninsa zuwa tunani na dabba ba yadda za a yi kuma shi yadda suka lalata da su haka suke son kowa sai ya lalata saboda su ai side effect na wannan musibin da suka buɗe wa kansu ya hana su su zauna lafiya ya hana su al'ummatan ba su fuskanta a yau daga wurinsu duk wannan musibin da ka kaji ana yayata ana kwazozoto duk ba a san su ba sai daga wurin su ta hanyar su da abubuwan da ake ake da fimintin da gare su saboda su already fa sun fita daga ɗabi'arsu to kuma wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa al-Qur'ani wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ita haka zuciyar dan adam zuciyar dan adam in ka saka mata linzami za ta yi abin da aljani ma bai ta yi ga wannan ɗan adam ɗin da ka gani me yasa Allah ya sanya khalifanci a hannun ɗan adam bai sanya a hannun aljani ba ɗan adam da ka gani hasabibi to shi yasa idan ya tsaftace zuciyarsa sai kaga yana nema ya zama wani ƙaramin mala'ika amma idan kuma ya lalata zuciyarsa sai kaga ɗan masu ya sallama mai ji wanda alqur'ani ya bada labarin sa bai ce fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawi sai shedan ya bi shi ba ana taron cewa shaidan shi ne ya halaka da shi amma ana buga misali da lalacewar mana lalacewar ta kai shaidan ma sai da ya cira masa tuta dan adam kisa ba abin da zai gyara dan adam sama da wahayi sama da littafin Allah da kuma abin da salon koyarwa annabawa mun gane duk wata tarbiyya da ake kokarin aiwa mutane a dora mutane akan kaza akan kaza duk ba shine mafita ba mafita shine addinin Allah a rike Allah in aka rike Allah da abin da ya addabi mutane to Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo musu to sai malamai sai suka ce wannan shi ma ana ba shi hukuncin farji ana ba shi hukuncin farji tun daga shi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ga ma'aurata ma Allah ta'ala bai bawa mai iyali ba damar ya wa matarsa ta baya saboda mummunan aiki ne saboda ba ƙazanta ce saboda wuri ne na cuta saboda ba wuri ne da ake sa ran za a sami iri ba aslan wurin Allah bai tanade shi ba don wani abu ya shiga ya tanade shi ne don wani abu ya fita to kaga kenan wanda ya sa kamar ya canja mai ya fita daga mai ya fita daga asali abinda ya canja abinda Allah subhanahu kamar hula ce an yi ta asata a sama mutum ya sata a kafa ka kwata-kwata wannan an shiga wani babin daban to kamar haka ne a mun gane wannan don haka sai malamai sai suka ce ko da a nan ne shi ma dai matsalar ɗaya ake ba su ta ɓangaren wajabcin wanka ka amince muna cikin maganar wajabcin wanka sannan kuma sawa'un dukkaninta ce ta buya ko ko a wani ɓangare na ta rabinta ko kanta ko wani abu duka dai wannan yana wajabta wanka a dalili akan wannan shine idan muka koma a cikin eh, kitabul muwatta da eh, sahihu al-bukhari da sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa daga cin abin da yake wajabta wanka shine tarawa kusantar iyali idza jalasa baina shu'abiha al afra, thumma jahada faqad wajaba al-ghusl a wani lafazin ya ce wa illam yunzil ko da mutum bai inzali ba mun gane wannan ko sannan malam daga nan sai ya tafi wata matsala sai to mar'a fi manamihi ka annahu jami'u wa lam yakhruj minhu shay'un fala shay'a alayhi to wannan ka so take ce wannan shine kashi na uku da yake wannan tsawon ko kaga na farko yi gana akan fitar maniyyi na yi maka magana a kan mai tarawa da iyali na uku kuma mafarki idan na farkon fi halin ya kaba a halin farki to idan mutum ya kwanta bacci sai ya mafarki ce wanda ya ga a cikin baccinsa kamar yana tarawa da mace amma da ya tashi yana iya tuna abubuwan da ya gani yana bacci amma da ya tashi ya duba jikinsa sai ya ga lam ya khuruj minhu babu wani abu da ya zuba to wannan fala a alayhi babu komai a kansa yana nufin ba wani wanka ba babu wanka a kansa sai dai alwala alwalan ma ta saboda dalilin bacci ko saboda dalilin bacci tun da za mu zo yi magana a kan, kamar mun yi magana a bai ko kan bacci ko na waqidul wudu cewa baccin da yake warware alwala kaga baccin da har mutum zai yi mafarki aiko nauyin nasa ya isa kenan mafhumin wannan maganar kenan sai ka juya ka sai ka ce wanda ya gani a cikin barcinsa kamar yana tarawa da mace da ya tashi kuma sai ya ga alamar wani abu ya zuba ya ga alamar wani ya zuba kaga wannan wanka ya wajen a kan sakin ko to shine point din da malam yake so ya mun gane shine point din da yake so ya kawo wataƙila abin da ya sa bai bayyana shi wa ɓaro-ɓaro saboda mai sauƙi ne wannan a fili yake to shi kenan ya lamarin da sha'anin yake abu mutum ya kwanta bacci ya iya halarta da cewa shi ya yi mafarkin cewa yana tara da bacci amma kuma da ya tashi sai ya ga bali a tufafinsa to wannan kaulan wahida yi tufa kaulan wahida magana daya wanka ya wata ba zai yi wanka zai yi wanka wanda wannan shine uh, fatawa da ta fi shahara a cikin malikiya cewa wajibi ne ya waje mai wanka shi ya sa a gaba ya ce wa man waje da fi taubihi maniyan ya bita wanda ya samu mani busasshe a tufafinsa la ya fi mata a kawabahu amma bai san yaushe wannan maniyin ya same shi ba ya ce a nan wurin in ka ko sai ya yi wanka wankan tsarki ma'ana nan sai ka ce ibtasala wuduban to ya waje bai wanka kenan wa a'ada ma sallaha ma wa a'ada me yace ana ku ma salla min akhir nawmatin nama kuma sai ya maimaita abin da ya sallata da ƙarshen baccin da yayi misali mutumin da ya salla zahar an ya gama kujima ba sai koma ko gida ko wurin aiki ko ofis ko kasuwa sai bacci ya ɗauke shi wataƙila ya bacci na mutu talatin ko awa ɗaya ko fiye da haka ko ƙasa da haka ya tashi wajen la'asar ya je ya yi alwalasta ya yi sallah dab da magariba kawai sai ya gani sai ya gama nihi a tufafi kai in ka so ma ka ce har an yi sallan ma magarba an yi sallan magarba ya dawo yana jiran sallan isha sai ya ga mani a tufafi to a nan ya zai abu na farko dai ya wuce bai yi wanka abu na biyu ya maimaita me abu na ƙarshe da ya sallata daga wannan bacci kaga sai ya ya rama la'asar sannan ya rama magariba ko saboda wannan su ne akhir ma sallah bayan wannan abu mun gane yawwa mun gane wannan ba wannan duk ana magana ne idan ya kasance busashe in ya kasance busashe to idan ya kasance da dancin kafa to ai wannan asali matsala ba za ta zo wannan mutum ba mana danyen abu mana bin jima da zuwa ba na, amma busasshen abu shine kake kokarin kai recalling din yaushe ne karshen abu yaushe ne hakan ta faru eh yaushe ne hakan ta faru to da wannan ne malam ya kammala mana bayani akan abin da ya shafi wanka ta fuskar ah, matsaloli din na asali to yanzu zai zo ya dauki wankan kuma gaba bayan gaba me wajibi cikin wankan me abinda in aka ce wajibin ko farilla abinda in baka yi shi ba wanka bai yi ba kamar bayanin da muka yi a alwala menene kuma abinda shi kuma idan ka yi shi din idan baka yi shi ba ba zai cutar da wankan ba na daga mustahabbai da sauransu shine yace wa fara'idul ghusl arba'un yace farillan wanka guda hudu ne ma'ana dole dole mutum yayin da zai wankan tsarki ya tabbatar duka ya yi su kamar yadda aka ce a yi idan ya zamto bai yi ɗaya ba ko bai yi biyu ba ko bai yi uku ba ko dukkaninsu ma ya ƙi yi su to wannan hukuncin sa hukuncin wanda bai yi wanka ba ne don haka wannan janabar ko rashin tsarkin yana tare da shi har me har sai ya zo ya yi wannan abu tun da wajibi mai babu wani abu da yake ɗauke su a nan gurin mun faɗa a yayin da muka yi fara'id wudu muka ce wani zubin malamai suna amfani da fara'id wani zubin suna cewa wajibat to duka abu ɗaya ne kada kada ka samu rudani ma'ana ko a ce wajiban wanka ko a ce farillan wanka ana nufin abin da dole ne a yi to a ciki ita kuma farilla kamar yadda muka sani shine duk abin da idan mutum ya yi za a ba shi lada sannan idan mutum bai yi ba kuma akwai yiwuwar Allah ya ɗora masa mai zunubi me yasa kai tsaye ba mu ce akwai zunubi ba saboda ka shigo da afuwar Allah da larabci suka ce ma yusabu ala fi'lihi wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi suka ce wannan shine aula akan ka ce ma yusabu fa'ilihi wa yu'aqabu tariku domin idan ka ce abinda idan mutum ya za a ba shi lada sannan in bai ba za a ba shi zunubi kamar suka ce kamar ka kore afuwar Allah Allah ta'ala kuma yana da afuwa don haka sai ka ce mai tare da cewa wajibin ne amma dalilan da suke sawa a bar wajibi ai suna da yawa akwai mantuwa akwai kuskure akwai tilastawa to kaga anan afuwar Allah sai ta shigo da haka in ka tashi inda larabci za ka faɗa sai ka ce ma yusabu ala fi'lihi ويترتب العقاب على تركه da haka kai izanto afuwar Allah subhanahu wataala ta shiga ciki abu na farko malam yace anniya niyya ta kamar alwala kenan ko dan haka malikiya sun rinjaye da kamar yadda niyya ta zama farilla da jumhurin malamai yadda niyya ta zama farilla a cikin mai alwala kazalika niyya farilla ce a cikin wanka to kuma in ba a mance wa uwa mun yi magana akan sigar niyyar ko dai mutum ya kudurce a ransa ya yi niyyar me yin wankan tsarki ko ya kudurce a niyyarsa ya yi niyyar ɗauke ɗauke wannan halin da ya shiga na rashin tsarki bisa ga sigar da shari'a ta sanya duka wannan niyya ce kuma ingantacciya ce idan mutum ya samu cikakken wankansa sannan in ba amince ba a wancan matsalar da muka faɗa mun yi magana akan cewa a nan gurin a irin wannan mahallin da abin a ce mutum ya zo ya yi wankan da sigar da aka faɗa amma bai yi niyyar yin wankan tsarki ba ko kuma bai yi niyyar ɗauke wannan ba to yana nan da janaba saboda inna mal a'malu binniyat an rasa niyya kaga an samu matsala dan haka ya kudirce wannan a niyyar muhimmi ne shi yasa kamar da yazo a cikin utubiyya ɗaya daga cikin manya-manyan littattafan malikiya aka ce an tambaye an qasim abdurrahman ibn qasim ɗaya daga cikin almajiran al malik rahmatullahi alaihi dangane da wanda ya shiga ban dan don yayi wankan tsarki amma yi wankan tsarkin ba tare da ya kudurce kawar da janaba ba dan qasim yace lam yusbihi ya ce wankan bai isar masa mun ya ce wankan bai isar masa saboda mai an rasa an rasa ne ya ce inda shuru'i ma'ana yayin da mutum zai fara wankan yayin da mutum zai fara wankan na biyu ya ce walfauru alfauru shine me ma muka ce alfawd alwala muka ce ana kiransa da almuwalat menene ma fassarar sa za a iya tunawa na'am na'am mutum ya jeranta abubuwan da aka farlanta mai yayi ba tare da ya bar abin nan ba gap a tsakaninsu ko daga wannan immediately sai wannan ma'ana ya yi su a jere ba tare da kuma ta ba tsakanin wannan na ɗayan da na biyu wannan yana biye da wannan ko muka ce wani zuwa suna cewa alfawu, wani zuwa ce almuwala ana nufin mutum ya yi ba tare da wato ya jeranta ya yi su a haɗe a jere ba tare da ɓata lokaci ko to don haka so ake wankan shi ma daga farkonsa zuwa ƙarshensa ya zama to kowace gaba ta haɗu da kowace gaba ta yadda ƙarshe jiki zai zama completely ko ina an mamaye shi da ruwa babu annan wurin sai ka ce shi ne a tari iya iyawar mutum amma idan misali wata lalura ta sa matsalar ya shiga ya fara wankan wankan eh, ruwan ya ƙare ya buƙaci watakila ko dai a kawo masa in a gida yake matsalar ko kuma a'a dole sai ya sa kayansa sannan ya fita ya samo ah, ruwan ya wannan kuma zai iya yiwa kamar mutumin da misali masalan zai ya zuba ruwa a cikin mazubi ashe bai sani ba mazubin ma yana yi a iya iya iya a iya tunanin da cewa ya ɗibi iya abin da zai ishe shi abin nan wankan tsarki to amma sai da har ya shigo ta kila ya kwaba kayansa ya ma fara sai ya alkara cewa ruwan nan fa tsiyayewa yake to kaga irin wannan halin ba za ka ce masa misali yayin da ya fito ya zo ya samu ruwan ba ya koma ka ce masa wankan ya bashi sai ya sake gaba daya wannan ba da cikakken sa bane sai ya gaggawa yana abin da sai yana yana diba kan sai ya tsora daga inda ya tsaya sannan malam ya ce waddal a ah, farilla ta uku shine ciccudawa ciccudawa kamar yadda muka faɗa alwala tana kasancewa bayan ta zuba ruwan kuma ka ne ka gurza hannunka imrarul yadi ka sassa hannunka malikiya da wanda suka musu muwafaka sun kalli wannan ta fuskar cewa shi wanka din kawai ta zuba ruwa akan fata ai bai kai ga ya kosar da fatar ba da haka wannan ba za ka kira shi wanka ba ba a kiran wanka wanka har sai an mai har sai an ciccuɗa don haka sai suka ce to dole ne sai a ciccuɗa a wurin wannan ciccuɗawar musamman abin da ya shafi loko-loko da saƙo-saƙo matse-matse kamar abin da ya shafi hammata kamar abin da ya shafi tsakanin 'yan yatsu ƙafafuwa kamar abin da ya shafi matse-matsen ƙafa da sauransu duka wannan loko-loko ɗin mutum kada ya yi wasa da su ta yadda ko'ina zai kosar da ruwa a wannan ɗinsu sannan sai farilla ta hudu ta ƙarshe shi ne wani rumu da gane jiki ko'ina da ko'ina da ruwa ya zama ko'ina ya samu ruwa a jiki idan wata gaba wani ɓangare na jiki ko doron baya ko tafin ƙafa ko wani ɓangare na kai ya zama bai samu ruwa ba to akwai matsala wannan wurin ba zai wuce ba akwai da raba ta tare da shi to kenan idan mun fahimci wannan za mu ga malikiya abinda suka mai da hankali a kai wurin wankan janaba shine duk abinda wato wannan wajen umumin ka ce al'umu zahirin jiki ko zahirin jiki zahirin jiki mana duk abin da ya bayyana a jikin mutum saɓanin abin da ya shiga ciki za mu zo kamar misali kusurwa wannan ramin na kunne Ka dai ba wanda ya ce maka in ka zo ka haka ka tura ruwa a sai ya ce subhanallah ka san har auren alwala akwai masu wanke kwayar idan su ko kwayar idan shi kuma wannan yana haifar da makanta kaga ai kwayar ido ba ta cikin fuska da aka ce maka ka wanki Eh to kazalika abin da ya shafi wannan abin nan din Eh ina magana akan wannan fatun kunnuwa wannan mun karanta cewa al'uzunani min ar-ra'si ko kunnuwa aka ciki ko to to ina magana cikin su din kuma zamu magana akan su yanzu in kuka lura za ku ga ba su kawo magana kuskuren baki ba da kuma shakarwa da facewa ko saboda mai a wurinsu baki ba zahirin jiki ba ne haka na cikin haƙƙi ba zahirin jiki ba ne ko da haka kaga kenan zahirin jiki shi ne ake wajabta mai a wanke shi tare da cewa mun san a matsalar kama a wannan matsalar da ta shafi kuskuren baki da shakarwa sabanin mazhabar imam abu hanifa da al'imam ahmad allah ta'ala ya ƙara musu yadda so a wurin kuskuren baki da shakarwa suna cikin farillan wanka suna cikin farillan wanka za mu iya karanta sunoni? na? sarawunci jami ya rage kamar saura minti biyar da ala'ayin magana saboda ta'aziyar ma to daga nan sai malam yace kuma wa sunanuhu ghaslu yadayhi bayan ya gama maka da abin da yake wajibi farilla ne a cikin wanka sai ka tabbatar ka yi shi sai yace kuma sunnonin wankan yace ghaslu yadayhi yace shine ya wanke hannayensa nan yana nufin tafin hannunsa ilal ku'aini zuwa wuyan hannu ko wannan menene sunna ne mun gane kenan anan suka ce ka gabanin ya shigar da hannun nasa cikin mazubi abin wannan ɗin idan ya kasance a mazubi zai wannan idan kuma ya kasance misali a adama ruwan zubowa yake yi shawa ce da sauransu shi ma din dai hakan zai yi sannan kuma ya bi sigar da aka faɗa ina so duk sai mun kammala ambatan farillai sunnoni mustahabbai sai mu zo mu ɗauraya mu ce to wayya ya yanayin sifar wankan yi eh, ya za a yi ma a yi wankan saboda da yawa suna badan-badan a harkar wankan nan abinda kuma ya zama mai dole masu ƙoƙari su ne sai sanda za su aurar da yarinya sannan suke ƙoƙarin su koya mata ya ake wankan tsarki to da dai me ake yi da ya take yi wannan masu ƙoƙari kenan wasu ko ba ma kaga akwai haɗari tabbata sannan ya ce walmazmazatu walistin shaku da kuma kuskura baki sannan kuma da ne shaƙa ruwa wannan duk mun yi bayanin su a alwala amma ba ma buƙatar mu maimaita su sannan ya ce wasimahul udunai wasimahu udunai sannan kuma ya wanke ne kafar kunnansa kaga sunna ta hudu kenan ko kafar kafar kunnansa yace wa huwa as-subbatu dakhilatu fi ar kamar ka tambaye shi me ce wannan kafar yace wannan dan ramin da ya shiga zuwa cikin kunan ba a ce ya zuba ruwan ba a'a amma dai ya saka ruwan yadda shi ma zai samu ne dan ya zamto cewa ya shafe wurin yace wa amma al-udunaini yace amma kunnuwa yace fa yajibu ghuslu zahirihima ya wajaba ya wanke filinsu ne duk fatar da ta bayyana fatar da ta bayyana nan duk ya waje ba ya wanke su an gane ya waje ba ya wanke wa ni ma da cikinsu su ne nan kenan ta ciki ko to wannan su ne eh, sunnonin sai kuma mustahabbai bayan ya kammala magana a akan mustahabbai sai ya ce wa fada'iluhu amma abin da ake so mutum ya yi a wanka mana idan ya yi akwai lada idan bai ba ba zai cutar ba ya ce a tasmiyatu ambatan Allah kunga kamar yadda malikiya suka yi a wurin alwala ambatan Allah a wurinsu ba dole ba ne ba wajibi ba ne ta kawai ta babin cewa tun da ita wannan alwalar aiki ne mai alfarma to duk kuma aikin da yake da alfarma ana so a fara shi da bismillah kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa afdalu ko ajzamu ko yadda yazo tare da cewa hadisan akwai wannan a cikin su amma dai ma'anar su mai inganci ce ya ambaci Allah ya ce bismillah ko shi ma can ba amince ba na tattauna akan matsalar ana cike bismillah ko ba a cike ta ce mafi rinjaye ba a cike sannan wal bada'atu bi izalati najasa sannan mutum ana so ya fara da gusar da najasa ma'ana daga al'aurarsa ko kuma daga ne jikinsa in ya zamto a jikinsa akwai najasa to ana so ya fara gusarwa ma tun kafin ya zo ma ya fara yin wankan mun gane wannan yete ce summa zakari sannan ya kawar da ita daga jikinsa ko da inda najasar take ya kawar da ita daga al'aurarsa fayan wuya inda hu sai yi niyya a daidai wannan ma'ana a daidai lokacin da ya zo yana busar da najasar daga gabansa ko jikinsa a lokacin ne zai ɗaura niyyar cewa yana shirin yin rafu'ul hada ɗauke karin janaba da ya same shi ko ɗauke karin rashin tsarki da ya same ta kamar al'ada ko jinin haihuwa ko daga nan wurin ake fara ƙulla niyyar yace summa a'dha'il wudu'i sannan mustahabbi ne idan to mutum ya yi cikakkiyar alwalarsa kun ga a hankali malam yana fito mu mana da nasifar wanka ko yace thumma a wudu'i sannan a gabobin alwala kenan anan sai ka fassara ka ce cikakku kamilatan to ya za a yi da riwayar da take nuna halaccin a jirkinta wanke kafafuwa zuwa ƙarshen wanka to asali a cikin wannan sabgar hadisai ne guda biyu muhimmai su suka hakaito mana suka rawaito mana sifar wankan tsarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisin ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda da hadisin ummuna Maimuna bintul Harith Allah ta'ala ya kara mata yadda anan aka samu bambancin bayani sai ya nuna cewa mutum zai iya yin wanka da tsiga biyu kamar kuna ɗaukar mana hankali masu maganan nan daga nan aka samu asalin wannan ɗin amma bari mu je ya ce sun ma'a'ba'i wudu'i ya ce mabratan mabratan sau ɗaiɗe mana shi ne asali ko ya wanke kowace gaba sau ɗaiɗe domin shi a wurin wanka ba a kallon mai adadi a ce sau kaza wanka ne ba a cewa ka wanke wurin sai duk wurin ya koshi da ruwa don haka da zarar ya koshi da ruwa shi kenan wanki ya tabbata an gane to shi ne ma a wannan gabar malamai suka ce kaf a gaba ta wanka gaba ɗaya ce ake so a maimaita wanke ta shi ne kai shi ne kai shi wannan za ka yi tun da yanayin kai da gashi musamman da gashi kuma in gashi ma da yawa ko wani abu makamancin haka akwai buƙatar sai an zuba ruwa da abin da sosai ba ɗaya ba ba biyu ba to a nan malam bai magana akan jirkinta wankan ba jirkinta wanke kafafuwa to amma idan mutum ya so na idan mutum ya so zai iya jirkinta wanke eh, kafafuwansa bayan duk yayi abin da aka ambata ina ga nan ya kamata mu dakata in yaso in muka zo sai mu dora akan ah, wanke gabobin alwala kafin mu rufe karatu mu ne wa ƴan uwa ta'aziyar babanmu kuma malaminmu malamin malamanmu Sheikh Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim Bamba da Allah ta'ala ya masa rasuwa a juma'a can da ta gabata ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da siffofinsa kyawawa da sunayensa tsarkaka Allah ta'ala ya girmama ladansa ya ba shi alfisautul a'la abubuwan da ya gabatar a wannan shekaru masu yawa Allah ta'ala ya karba masa kurakuransa Allah ta'ala ya yafe masa abinda ya bari na daga iyalai da 'ya'ya Allah ya alkinta masa su Allah ya sanya albarka majalisinsa da ya raina al'umma tsawon lokaci Allah ta'ala ya albarkaci wannan majalisi Allah ta'ala ya dorar da shi Allah ta'ala ya sanya albarka ya karfafi wanda zai riki wannan majalisi din ya dora daga inda malamin ya tsaya babu shakka shi rayuwarsa ta yi albarka Allah ta'ala ya baka jinkiri na na lokaci mai yawa kana ta musu kan kana ta wa al'umma kala rasulullah ko da kana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal wasu ba su san ka da da ma ka ba in ba a ce haddasa na abin da yake zuwa a cikin hadisi babu shakka wannan kalubale ne gare gare mu baki daya musamman matasa ya kamata mu tsaya ne karatun tanisu a kalli yanayin yadda rayuwar take tafiya wannan lokacin zai zo zai zo maka kana jin cewa an ce wane ya rasu jiya an ce wane ya rasu yau an ce wane ya rasu gobe wane ya rasu to jibi ko gata ni za a ce na rasu ko kai to don haka kafin wannan lokacin ya kamata kai tanadi me ka gabatar na aiki wani irin shiri kai musamman abin da ya shafi sabgar neman ilimi abin da ta da hankali masu malamai irinsu wallahi rasuwa ce ta al'umma wannan hadisan da wannan tarin ilimin da ake ji da wannan tarbiyyar yanzu ya tafi da kayan don haka shi yasa akwai bukatar mu sake himma mu sake zage dantse ko ba a kaji wani majalisi ana karatu ana ana bayani na alkhairi yi kokari ka ribace shi yi kokari ka ribace shi kana nan kana nan wata rana kana raina abin da ka sani mutane kai za su bukata kana nan wata ran kai za a zo a ce ka yi bayanin hukuncin Allah to kaga idan baka fahimci abin ba akwai matsala ba kowa ba kowa ba yake iya cewa bai sani da yawa za ka tambayi mutum kaza bai sani ba amma sai ya dinga kokarin dabarun ya ba da amsa kaga in kai kokarin dabarun ka ba da amsa kuma za ka halaka ka halaka dan haka akwai kalubale a kanmu cewa kuma wannan hanyar da malam ya tafi ya bari wallahi ita ce ita ce hanya mafi alkhairi ga matasanmu ah, ka kalli yanayin da muke ciki wai fa ana yin karatu da ba a yi da za a zama ya za a zama Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan kashi kun ji littafin da yake ciki ya yi darasi ɗari ga himma ga himma abinda zai sa a ce ba karatu ba karamin lamari ba abinda matasa mata iya saboda sabadi, to mu roƙi Allah sabadi Allah ya ba mu jajircewa duk abin da ka hau kai kake yi a rayuwa ka yi shi da gaske ka yi shi da gaske jajircewa da daɗi ba daɗi ka jajirce ka yi haƙuri to da wannan jajircewa Allah da sai Allah ya sanya albarka ko aljanna ba a samu ta da wasa sai an yi da gaske wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah